This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi tara ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To zara an ba da labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi, wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani ɓatakashi da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa 274. a yau lahadi ne koriya ta kudu ta dawo da farfagandar watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin kara da koriya ta arewa ta kijinin haka a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balambalan dubu ɗaya da koriya ta arewa ta aike cike da shara da kazanta a cikin makonni biyu da suka gabata kana a karon farko sojojin kasar ukraine sun yi nasarar harbo wani jirgin yakin rasha samfurin sukhoi su 57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin kasar rasha kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu yayin da ake ci gaba da fama da tsadar kayan abinci da hauhawar kayan masarufi, al'umma arewacin Nijar suna kokawa inda suka ce hanyoyin kashe kudade sun karu amma hanyoyin samun su basu karu ba. A yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya. Kowa wuya ta ishe shi, wa ina dalilin haka. Farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali. Kaga dai akwai rashin kuɗi kuma ga tsadar abinci. To kaga matsala biyu kenan. sannan mun ziyarci wasu kasuwannin dabbobi a jihar kano a najeriya don jin yadda hada-hadar ragunan lai yake tafiya yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke shirye-shiryen bikin babbar sallah muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da sile mummuni barma daga nijar amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. An ba da labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi. wani guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani batakashi da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa 274 a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. an gudanar da aikin ceton ne a unguwar nusrat mai yawan gine-ginen fararen hula a cewar kakakin ma'aikatar sojin isra'ila isra'ila ba za ta ja da baya ba ga 'yan ta'adda in ji firaministan isra'ilan benjamin netanyahu ba za mu fasa ba har sai mun cimma dukkan burinmu kana mu dawo da mutane da ake garkuwa da su gida ko a raye ko a mace yana faɗa bayan aikin ceton ministan tsaron isra'ila yoav galant ya ce sun fuskanci kalubale wurin ceto mutanen ya kuma ce rundunar isra'ila sun yi gumurzu a wata musayar wuta a unguwa mai yawan jama'a a gaza yana faɗa a wata sanarwa inda ya kira wannan gumurzu da jarumta na tarihi da kuma aiki na musamman da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin shekaru 47 da aka kafa ma'aikatar tsaron isra'ila jami'an kiwon lafiya a nusrat sun kira wannan zub da jini da mafi muni tun fara yakin a cewar kamfanin dillancin labaran reuters jami'an lafiya a gaza sun ce adadin waɗanda suka mutu ya karu daga 210 zuwa 274 ya zuwa yau lahadi a yau lahadi ne koriya ta kudu ta dawo da farfaganda watsa labarai ta na'urar lasfika mai tsananin kara da koriya ta arewa ta kirinin hakan a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balan-balan dubu ɗaya da kuriya ta arewa ta aika cike da shara da ƙazanta a cikin makonni biyu da suka gabata. wannan matakin ya tada hankalin pyongyang kuma hakan ka iya haifar da ramuwar gayyar soji a daidai lokacin da tankiya tsakanin abokan gaban biyu da yaƙi ya raba su ke karuwa yayin da tattaunawa akan shirin makaman nukiliyar kuriya ta arewa ta citira kwamitin manyan sojojin koriya ta kudu ya tabbatar da sojojin sun yi amfani da na'urar mai karan tsiya da koriya ta arewa ta kijini da ranar yau lahadi sai dai kwamitin bai yi karin bayani a daidai inda aka kunna na'uran da kuma abin da aka saka a ciki ba ko da mu sun kunna suka kara wa na'urar kara wurin yada labarai ba komai bane illa halin koriya ta arewa ne ya janyo a cewar wata sanarwa da kwamitin manyan sojojin ya fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karon farko sojojin kasar ukraine sun yi nasara harbo wani jirgin yakin rasha samfurin sukhoi su-57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin kasar rasha a cewar hukumar leƙen asirin ma'aikatar tsaron ukraine gur tana faɗa a yau lahadi inda ta nuna hotunan tauraron ɗan adam waɗanda ta ce sun tabbatar da harin a wani sakon telegram hukumar dur bata bada takamaiman yadda aka harbo jirgin na su-57 kowane rukunin soja ne ya harbo jirgin shahararren marubuci a kafafen sada zumunta kan harkar sojan rasha mai ra'ayin yakin wanda yake kiran kansa da fighter bomber da kuma ya mayar da hankali akan harkokin sufurin jiragen sama ya ce rahoton harin da aka kai akan jirgin su-57 gaskiya ne kuma wani jirgi mara matuki ne ya harbe shi hukumar ta gur ta ce an ajiye jirgin ne a filin jiragen sama aktubinsk wanda ta ce yana da tazaran kilomita 589 daga filin daga a ukraine tsakanin sojojin ukraine da na rasha da suka kai bamayar an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yayin da ake ci gaba da fama da tsadar kayan abinci da hauhawar kayan masarufi al'umma arewacin nijar na kokawa inda suka ce ba su taba ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokaci ba al'ummar dai na cewa hanyoyin kashe kudade sun karu amma hanyoyin samun su ba su karu ba saboda kullum farashin kayan masarufi hauhawa suke yi a nijar wakilin murya amurka hamid mahmud ya aiko mana da wannan rahoton al'umma a nijar na ci gaba da kokawa da halin rayuwar da suka samu kansu a ciki na tsadar rayuwa al'umma a arewacin nijar na cewa ba su taba ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokacin ba al'ummar dai na cewa farashin kayan abincin na yau daban na gobe daban a yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya kowa wuya ta ishe shi wa ina dalilin haka farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali ka gadi akwai rashin kuɗi kuma ga tsada abinci to kaga matsala biyu kenan kenan dan abin da kake samu kai ya rage to kuma kai abin da zaka ci shi bai rage ba yana nan dole sai ka ci shi kenan kaga akwai matsala kuma ya ƙara kuɗi kuma kaga shi da adam dole ne sai ya ci kenan dole yanzu bangare za a bari a ta wani bangare mata a nasu bangare sun ce saboda halin da aka shiga na tsadar rayuwa dole suka rika taimakekeniya da mazajen su amma duk da haka abu ya cutara na ramatu ibrahim tsadar rayuwa fa gaskiya muna cikinta komi tsada ga na shinkafa jika goma sha takwas yanzu haka na so sha takwas ga bukatu na karuwa kuma ga wani sai kwana ma bai ga abincin ba ma ba ga rashin kuɗi kowa ka tambaya jaje dai yake sunana dai fatima abubakar tsadar rayuwa dai gaskiya muna cikin halin haula'i saboda komi ya tsada babu abin da za ka tabawa kamar ka taba wuta ko ba kuɗin sun shi babu abin da bai ƙara kuɗi ba yanzu cikin rayuwarka abincin daren ma ba ya samuwa a cewar aminu waje wanda shine shugaban 'yan kasuwa na arewacin nijar sakamakon yadda ƙasar algeria ta rufe iyakarta da niger yasa farashin kayan abincin ke ƙara ƙaruwa kayan suna fitowa daga iyaka aljeri ne aljeri kuma sai ya zamanto su rihe iyaka to wannan rihe iyaka da suka yi sai zamanto kayan ba su fitowa da sauki kuma akwai masu yan kayakin su da suka ji hakan na rihe iyaka kuma kowa sai ya rike kayakin shi abin da ka tsare kayakin nan rihe iyaka na ta aljeri shine matsala kusance maka ba abin da farashin shi bai dan kara ba kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa na ganin akwai bukatar gwamnatin Nijar da su tashi tsaye domin kawo ma al'umma sauƙin rayuwa Muhammad Abubakar mutane sun sa tamma hakuri za a samu sauki bisa musamman shinkafa da za abincin yau a gidan kowa to amma yau in kuddi ba ko shiga cikin kasuwan nan mu za ku lissafa a gaskiya farashin shinkafa ita musamman bai canza ba to mu a wurin mun abu gaskiya abun ashe ne abun ajajarta ne kenan muna kira gwamnati ka gudun mashi ya shiga cikin wanga al'amarin saboda talaka su gani a ƙasa rayuwar su canza saboda yanzu a biya ya tsara kuma ba su rikudi dole ne gwamnati ya zo ya shiga ciki in kuma an hanyoyin gwamnatin za a fito da kanshi wanda ya kama talaka sauki kenan dai mu hana zama na gani wannan abin wanda ya rata bisa wuyan gwamnati saboda ba faɗin ba ne talaka suke so su su gani a kasa shine biyan bukatar su. To sai dai a nasu bangare masana tattalin arziki na cewa sai mahukuntan Nijar su yi taka tsantsan matukar suna so su shawo kan matsalar tsadar rayuwa da kasar ke fuskanta. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da Instagram. ga ci gaban labaran duniya. an buɗe rumfunan zaɓe a faɗin turai a yau lahadi yayin da masu zaɓe za su ƙada ƙuri'a a ƙasashe 20 a zaɓen da ake ganin zai iya karkatar da majalisar dokokin turai zuwa ga 'yan mazan jiya kana zai iya sauya makomar babbar ƙungiyar ciniki mafi girma a duniya batun yakin ukraine da na bakin haure da kuma tasirin sauyin yanayi a kan manoma su ne batutuwa da suka ɗauki hankalin masu kada ƙuri'a da za su zaɓi wakilai 720 na majalisar dokokin turai bincike ya nuna cewa tsarin siyasa na ainihi da jam'iyyu masu sassauci na turai za su ci gaba da rikirin jayi a majalisar amma jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya irin waɗanda 'yan siyasa kamar great welders na netherlands da marine le pen na faransa ke jagoranta ka iya kwace wasu kujerun majalisar hakan dai zai haddasa tarnaki ga nahiyar turai wurin yin doka ko kuma ɗaukan wasu shawarwari. A ƙarshe, a yau Lahadi hukumomi a Pakistan sun ce wani harin bam da ya auna ayarin sojoji a yankin arewa maso yamma da ke zama tungar mayakan sa kai ya kashe akalla mutane shida kane jika ta wani. harin bam da aka kai a gundumar lucky marwat ya biyo bayan wani harin bindiga ne da mayaka suka kai kana wani kaftin soja yana cikin waɗanda aka kashe a cewar wani jami'in tsaro da ya magana da murya amurka ya kuma buƙaci a sa kai sunansa saboda ba shi da izinin magana da kafafen yada labarai Sashen kula da kafafen yada labarai na ma'aikatar sojin Pakistan bai ce komai ba nan take game da harin kwantan ɓaunan, kana babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. gundumar Lucky Marwa da gundumomin kewayenta a cikin lardin kibar fatankwa na kasar mai iyaka da Pakistan. Ya sha fama da hare-haren bama-bamai da kuma ta da kayar baya akan rundunar sojoji da kuma 'yan sanda a cikin shekarun nan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya ke ci gaba da shirye-shiryen bikin babbar sallah baraka bashir ta ziyarci wasu kasuwannin dabbobi a jihar kano a najeriya don jin yadda hada-hadar ragunan layya ke gudana A kowace shekara a daidai wannan lokaci, kasuwannin dabbobi musamman na raguna suna cika da hada-hada a ƙasar Hausa yayin da musulmai ke shirin gudanar da sallar layya, wato babbar sallah. A bana 'yan kasuwa da ma masu saye na kokawa da yadda farashin dabbobi ya yi tashin gauron zabi, saɓanin yadda aka sayar da su a bara. a kasuwannin dabbobi na laraba da kuma unguwa uku a birnin kano wasu daga cikin 'yan kasuwa sun alakanta tsadar dabbobi da cire tallafin fetur da ya haifar da tsadarsa da tashin dala an samu tun daga kan kowane abinci na al'umma har zuwa na dabbas saboda abin da ake saya a baraka wani naira ɗari biyu ko na biyu da hamsin na dabbar bana ya kai naira ɗari biyar saboda haka kuma mutanen wayanda a bara suke kiwon wanda zaki samu wani ka samu guda ashirin a hannunsa wani goma wani sama to wani zaki tana cewa bai fi guda biyar ba a hannunsa ko guda uku saboda yanayi na rayuwa na wahalhalu na al'umma da ake ciki da kuma yanayi na ƙasa tunda an samu ikon wannan faraye tun daga hahawar man fetur zuwa tahin dala dinnan da shoronsu. to saniya gaskiya akwai ta ɗari takwas miliyan ɗaya har da miliyan kuma ana samu na dubu ɗari biyar dari 400 Ina ku kusanta da bara A gaskiya ta fi bara tsada. Saboda haka babu mamatan kutanci tsakanin mu da bara da yanzu. Yanzu da saniya ta daraja fiye da nake zato. Yawwa yanzu ga akwai sa gasu nan gasu ga na 900 zuwa miliyan ɗaya bakwai 1 750 zuwa shida. Tsarin rayuwa ne ka haka. Wannan masifar da ake ciki sai dai Allah ya sawaƙe. kamar tsare su man fetur su komai gashi nan dai abin da ya. Saboda yanzu abu da muke saya kamar hamsin bara gaskiya bana ya koma 200 wanda muke saya 100 shine 150 saboda an samu canjin rayuwa canjin yanayi kuma yanzu saboda tsarin wani ma rahin ciniki da ya fara mana wannan magana yajin aiki da aka ce wai an shiga. A bangaren masu saya domin layya su ma sun koka ga yadda suka tarar da farashin dabbobi sabanin abin da suka tsara saya. Gaskiya dai na zo na siya, amma dai gaskiya disiya gaskiya abin ya canja. ba kamar yadda aka sani ba a da abin da kake siyan shi 150 yanzu ana nema a ce maka 300 ko 250 to gaskiya canjin da gaskiya ya canja sosai dan yanzu gaskiya abin da yake faruwa ma abin da ka zo da shi sai dai ka koma ko kuma ka sai ƙasa da haka saboda mu ma a tunanin mutane da suke zuwa na zuwa kaga rayuwar da yamu mu ma mun kasa siya saboda yanayin da rayuwa take da yare da mutane suna zuwa in kana tsammanin cinikin zai yi sai ga an ɗauko an ɗauko sai ga ba zai yi ba saboda su ma tsara suka siyo masu dabobin nasu an samu amma ba yanda ake so ba guda uku na zuwa sai amma da ke na samu gwaɗe na sai saboda na zaune ya siye shi amma na zo na samu farashin gaskiya da dama don na samu na dubu ɗari ɗari da ashirin dubu casa'in saba'in da biyar kuma na gaskiya ba laifi daidai yanayin da ake ciki amma dai dabba ba laifi ga kuma an tara ta ko ba haka wani da yanda ake faɗanta ba haka take ba gaskiya a da dama Masana tattalin arziki dai sun alakanta tashin farashin dabbobi da cire tallafin fetur da hauhawan farashin dala wanda ya haifar da karyewar darajar naira matsin rayuwa da tsadar kayayyaki. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. mutum ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwana. gudu ba ja da baya. Jama'a masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida shirin da ke zuwa muku a kowace ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma kuma ina tare da Jaharu Mamman mawallafin jaridar L'Independent Police da Abdulrazak Ibrahima dan jarida a Alternative FM kuma mamallakin nazari web tv to malamai barka ku da shigowa cikin wannan shiri barka sule za mu fara da wannan batu na rikicin diplomasiyar da ke tsakanin hukumomin nijar da na benin inda abin ke ci gaba da daukan sabon salo domin a baya bayan nan hukumomin benin sun kama wasu jami'an kamfanin da ke kula da bututun da nijar ke fitar da ɗanyen manta zuwa ƙetare. ana zargin waɗannan jami'ai da saka kafafuwansu a tashar da ake lodin man ta barauniyar hanya zargin da niger ta yi watsi da shi a cewar mahukunta yunkuri ne na ɓoye ainihin adadin gangunan da ake lodawa kan jiragen ruwa wanda kuma ke nuna alamun cin hancin da china ta saba da shi a wannan haraka a cewar ministan shari'ar niger a gaban manema labarai shin jeff wai yaya kai kake kallon wannan kikaka da ake ci gaba da fuskanta tsakanin hukumomin kasashen nan biyu makwabtan juna a kowane mako za a samu wani sabon shafi da ake budewa a wannan rikici eh, to shile lallai wannan matsala tsakanin kasashen biyu wannan kasar benin da niger ana iya cewa eh, abu ne na da ya kamata a ma'allawa dai kowa ya san matsalar da ta tashi ta tashi ne tun daga Eh, matsin da kungiya ecowas ta dora ma nijar wadda duka kasashen da suka abin da ya kawo duka matsalar ta tashi benin tarihi iyakarta to ina gani a tahiyar da muke ta kasuwanci ya kamata a ce an kawo inda dole za a zamana amince abin da ya faru baya saboda in ka diba eh, al'amuran kasuwanci yadda suke tahiya a duniya kai ko tsakanin mutum da mutum baka cewa ni kasuwanci zan hidda abuna na kasuwa amma ban na da ma makina ko wanda ya taɓa mini lahi e ni ina gani wannan kuskure ne da ƙasar benin da magabatan benin suka yi na kama wannan 'yan eh, nijar masu kula na ma'aikata ko wanda suka je kula da wannan mai saboda kun san su sun je ana kuna iya cewa a'a mun ku koma ƙasar ku ba mun hana a hidda mai amma kama su ina ga wata Eh, wani mai da martali ne kamar yadda suke ga ministan ya zo da sunan shugaban kasar benin eh, patrice talon ya turo shi da wasiƙa ta hannu da hannu eh, ya kai ma president chani bai samu ba ya karbe shi to mu ma bari mu nuna jin ɓacin ranmu to amma shi rikon ƙasa ya fi ƙarhin san rai na mutum da mutum rikon ƙasa ya fi ƙarhin san rai da wani ɗan guri na isa na mutum da mutum ko magabaci da magabaci saboda ƙasashen ku za ku diba talakan ku za ku diba kuma in aka diba mahimmancin wannan mai irin manyan al'amura da za a talakawa da irin yadda wannan mai yake da mahimmanci a cikin lamanin ƙasa ya kamata a ce an gaggauta samun masalaha. Na'am. Abdulrazak zancen nan da ake iyakokin kasashen nan biyu ana rufe Uh, talakawan kasashen nan biyu suna cikin halin damuwa sakamakon wannan mataki shin wai lokaci bai ba da ya kamata a hukumomin kasashen nan biyu su zauna su ga ina ne ya kamata a yi masalaha ko kuwa eh, ya ma kamata a ce wata ƙasa ta waje ta daban ta shiga eh, yunkurin ganin ta sasanta su lokaci ya huce ma ina sauran kasashe na afirka ina makwabtansu su ya kamata su takarwa a zo a gani domin kawo ƙarshe irin wannan rikici da ake saboda yau in giwaye suna wada cawa kasai ta ga wahala kinan wannan talaka su ga cuta ma tunda cikin wannan rigima da aka yi in ka duba duk hirɗa da aka tsakanin kasashe akwai yugu ɗaya da aka yi ca kirki su alfakan komi matsayin magiran matsalar abin da ya shahi kai da kawo bai kamata a taɓa shi ba da kuma abin da ya shahi zamantakewa da hulɗa shi wanda duka bai kamata a taɓa su ba ko makomar 'yan ƙasa ake jibi. yau Allah ɗaya san iyaka tattalin arzikin da ya sarwanta a tsakanin kasashen biyu a cikin wannan iyakar wannan iyakar kuma su shagabannin sun yi a alhaki kuma in babu al'umma wadda wa za ku mulki a yanka duba royal faranta inda mutane ba su ta shari da dama a kai gashi cewa akwai abubuwa da yawa da sun ka bata mu kasar faransa in kasashen da kwaɗi da turan nan akwai abubuwa dama da wuce ta hanyar nan kuwa kuma kamar iranium ta wani hanya aka jigilar shi duka an ruhe duka da irin wannan duka su sa faransa ta ga cewa wannan mataki da an ka ɗauka yana shaho kasar ta kuma ya damu kasar ta kin taka ta yi ta bange irin wannan takunkumi ko da na ta samu yawan ka duba in ta rasa iraniyan ma matsala ce watakila sai ta ce to barta kuma ta hanyar benin nan kuma ta ba benin irin ita abubuwan take gani wanda idan benin ta aiwata su zai ɓata mun jajarai kuma ita za ta samu hanyar shiga. a da a suna anan babu bamba ya jarida To mu da sake dawa bayan hutu na rabin lokaci a cikin shirin dandalin 'yan jarida na kowane mako da ke zuwa muku daga nan a sashen hausa na muryar Amurka. Batu na gaba na cewa a wannan mako wasu jami'an gwamnatin Rasha da suka hada da na harkokin wajenta da na tsaro sun gudanar da zagaye a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. dukansu na faransa batun tsaro da kasuwanci da karfafa hulɗa a fannoni da dama ne aka ayyana cewa an tantauna kansu a yayin wannan zagaye a wani lokacin da dangantaka ke ƙara kasancewa tsakanin wasu ƙasashen afirka da ƙasashen yammaci shin jafaru wani irin tasiri wurin gadin jami'an rashar ke da shi a yunkurin samun cikakken 'yancin kai da ake shirarsa a wannan nahiya. Tun ka lura tun da muka shigo bayan haɗuwar eh, bayan yakin Libi wanda ya tafi da eh, tsohon shugaba eh, Muhammad Kadafi. Tun lokacin nan ne aka fara gwagwarmaya tsakanin kasashen Turai da Amurka da su rasha na ganin sun shigo wannan yanki saboda irin daula arzikin da ke cikin shi kuma da ganin ƙasashe ne wanda suke cikin matsala ta tsaro da ta haɓaka daga bayan wannan yaƙi kenan suna buƙatan makamai su kuma yau duka babban hidimar da suke duniya ta sai da makamai ce eh, kamfanoni na ƙasashen turai sun jimbige makamai kala-kala na zamani da kowane iri babu inda za su sai da su yaƙin siri ya rage afghanistan ta tsaya kenan kaga wannan dama kawai yankin sahel ne ya ba su dama yanzu wannan hada-hadar kasuwa tunda boko haram kanta an ci karhinta to kaji muharin da kowa yake gwagwarmaya ta yi ganin ya samu hudda wannan kasashe a hidda kuma zancen arzikin kasa da daman tun da kasashen mm, eh, tun kahin su samu incin kansu har suka shiga incin kansu wannan manyan kasashe na duniya abin da suke bukata kenan na sirayar da eh, arzikinsu na sirayar da talakansu shi kuma wani arziki muke da shi ba mu da halin tono shi ake cikin wannan gwagwarmaya babu abin da ni yake ci mini tuwo a akushi kamar in ga dan Niger ko dan Afirka na wannan yankin ya hito zanga-zangar neman incin kan shi na a kori wasu turawa na mulkin mallaka amma sai ya hito da da tuta da ake ce ma da rapo ta rasha to an bari ba a faɗo ba kenan kamar kana so ka zama bawan wani ne yanzu ka farga kuma kake so ka rabu da shi amma ka kama wani ubangiji to kaga akwai kuskure kenan a yanzu ba a waye ba kenan babban abin da za mu lura shine ƙasashenmu ta fannin diplomasiya ta fannin haɓaka arzikinmu suna da incin su yi hudda da kowace ƙasa wadda za a yi ta kawo musu ku samu mu samu ku akwai abin da kuke so a ƙasarmu mu mun ga abin da muke so a wurinku za mu zo mu yi shi ta 'yan kasuwa guda biyu mai ba ta mai ƙarfi ba da wanda zai zo ya murɗe wani ya yi to kaga kenan ana iya cewa daga magabatan namu ne da irin salon da za su yi da irin hudar da za su kulla da rasha ita ce za ta nuna mu cewa ba sauya ubangiji ba ne za a yi a'a hudda ce ta ƙasa da ƙasa irin hudar da muka yi da wa'ancan in ita ce za mu mamaita da rasha an bura ba hado ba yawa abdulrazak uh, rangadin nan na su waɗannan jami'ai na gwamnatin rasha a ƙasashen nahiyar afirka galibin su renon faransa Eh, abu ne da ke kara nuna cewa ana ta ci gaba da samun kusanci tsakanin rasha da su waɗannan ƙasashe namu to ni fan son a ce wai kamar hudu za a yi da rasha ya zama to a ta ake nema dan ba a musanya wani ji hadda wasu suwa kokarin ta ya za a sa yaren rasha a cikin yaren kuma dan mu ba za mu kwashi shahar lashe mu ko hausa da muke a kai mu rasha ita ma ta aiki ita ko ko dan mi albasa da agarin ba a ta ya za a kai mu rasha ta yawa da ita ai rasha ba makama ita ka saida ba rasha kuma ba ka kida gare ta ba in ka je turai har iskan gas tana saida ba turai in ka dauki falawa man sha rasha ta yi sajo wannan abubuwa dan mu mu ba za mu ba su gida ko guje da muka noma ba mu ba su sarrafa ta ka a ce wai a kullun gare ta aka nema ko kasashe su gare su aka nema a mu ma mu yankurin a yi fatanaya ta tsakanin kasashe da kasashe wadda mu za mu samu amfani abin da mun kai wata ma ta wannan hanyar arziki mai ya karu mana amma a zuwa ce wai kullum su za mu tara hannu su ba mu ko su aiki da mu a koma ce wurin ba tun da wa'ancan na aka raba su dan babu ci gaba ne to yanzu ana so a ci gaba to duk tsawon shekarun da kun kai na samun inci shekara 60 ko kasashen afirka musamman na sahel ba ku da abin da kun kai na kuna kanku wanda za ku kai turai sai da kullum kuna bukatar su turai su kawo wani abu shine kamata a ce hudun da aka yi na ga sun ka zo ran gaya sun ka zo Niger sun ce za su magana akan abin da ya shahi hadda ma suwa wannan yana da kyau a ce an bukatu na hadin Niger da sauran fannin sadarwa amma ta yaya za a yin shi mu ke gare mu in ma wani kamfani na gare sunan za su samu na waya sai a zo haɗa shi da wangana Niger Telecom kenan an samu ci gaba koko an samu ƙarin ƙari akan abin da ya shafi fannin sadarwa a nijar idan haɗa da ƙasashe mai ƙari irin su Rasha. To shi kenan nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin mahimman labaran abubuwan da suka wakana a wannan mako a jamhuriyar Nijar da ma wasu kasashen Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya. bakinmu a yau kamar yadda aka ji sun hada da jaharu mamman mawallafin jaridar l'independent plus mai zaman kanta da kuma abdulrazak ibrahima na alternative fm kuma mamallakin nazari web tv a madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule bar barma ke ce da ku sai wani makon salamu alaikum zango cin mutum yi ba shi sauyin dan jarida dan uwa na dan jarida da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To zara an bada labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi, wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani ɓatakashi da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa 274. A yau Lahadi ne Koriya ta Kudu ta dawo da farfagandar watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin kara da Koriya ta Arewa ta kijinin haka a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balambalan dubu daya da Koriya ta Arewa ta aike cike da shara da kazanta a cikin makonni biyu da suka gabata. kana a karin farko sojojin ƙasar ukraine sun yi nasarar harbo wani jirgin yakin rasha samfurin su kawai su 57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin ƙasar rasha to jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ga karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu an jima da daddare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt na ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni fiona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da daddare idan allah ya kai